不怕艰难险阻。 Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah muna marhaban da sake saduwa da juna a wani sabon shirin na tambaya mabuɗin ilimi da ke amsa ku na fatawa a ɓangarori daban-daban na addinin musulunci da ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin shaf Aminu Ibrahim Daurawa. akar makalla da farko muna marhabantar ka da kuma maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah a wannan zaman malam zai fi mai da hankali wajen yi mana bayani akan abubuwan da suke warware azumi idan an aikata su tare da fatan za a biyo mu akram kallah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mulkin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Wannan shiri namu a wannan lokaci za mu bayani akan abubuwan da suke warware azumi ko suke ɓata azumi ko suke karya azumi mm. duka ɗaya ne. Waɗannan abubuwa malamai sun lissafa su sun kai guda takwas. kowane ɗaya daga ciki in ya faru ta fuskar da shari'a ta yi bayani to azumin mutum ya ɓaci na farko shi ne cin abinci na biyu shi ne shan ruwa duk wani abin da ake ci da duk wani abin da ake sha to cinsa da shansa yana karya azumi to amma duk da haka malamai sun yi bayani cewa ci da sha kashi hudu ne kowane kashi kuma akwai hukuncinsa akwai ci da sha da gangan akwai ci da sha da mantuwa akwai ci da sha da kuskure akwai ci da sha da jahilci suka ma ƙara na biyar akwai a yi maka dole ko a yi maka tilas ko a matsama ko a takurama ko a yi maka barazana dole ka ci ka sha in ba haka ba za a yi maka wani abu wanda zai iya salwantar da rayuwarka ko ya kasta ka wannan su ne kashi biyar na ci da sha to kowanne akwai hukuncinsa idan mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan to wannan azuminsa ya lalace sannan ya saɓi Allah babban saɓo wanda ba abin da zai kankare masa wannan abin da ya yi in ba tuba da neman gafarar Allah ba da kuma yin kafara a mazhabar mutamalik ya tuba ya yi kafara kuma ya ranko abu uku zai yi mm. ya tuba saboda ya aikata laifi mm. ya yi kafara shine azumi sittin ko ce da sittin mm. ko kuma ya yanta baiwa sannan ya rama wannan azumin kwaya ɗaya ita kafara guda sittin da ake cewa a yi ba tana nufin azumi ɗayan nan kuma ba rama shi ba ne a'a kafara ne ta wannan laifin na horon wannan abin da ya yi. Eh. sannan kuma zai rama azumin guda ɗaya kaga ramuwa kafara tuba to ita ka fara nan ta azumi sittin ta zo ne akan wanda ya yi jima'i da gangan asalinta hmm. amma malamai suka ce to wanda ya yi jima'i da gangan an sa shi ya yi kafara to wanda ya sha ruwa da gangan ma ya ci da gangan hukuncinsu ɗaya domin wanda ya jima'i da gangan din shine ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wanda ya sha ruwa da gangan ya zo gaban annabi ba ba a samu wanda ya ci abinci da gangan ya zo gaban annabi ba da haka sai zama ba a samu hukuncin kai tsaye na ci da gangan da sha da gangan ba an jira shi ne akan wancan yawwa amma an samu wanda ya sadu da matarsa da gangan ana azumi hmm. sai manzo Allah ya ce masa yi wannan to sai malamai suka ɗauki hukuncin gangancin domin ci da sha da jima'i su suke warware azumi to tunda an samu ɗaya daga cikin ukun nan an ce a yi masa kafara da azumi sittin to sai malamai suka ce waɗannan biyun ma abokan rakiya ne saboda haka suka hukunci akan wannan wasu malaman kuma suka makale cewa a'a mu iya na jima'i na ka samu da haka a hukuncin jima'i za mu aje kafara shi ko wannan sai dai a ta tuba to wannan kuma dai su ma ba dalili ne suke da shi ba face kawai ba a samu wanda ya sha da gangan ko ya ci da gangan ya zo gaban annaba an ga irin hukuncin da ya masa ba mm. da haka abin sai ya zama kiyasi ne na wanda ya karya azuminsa ta hanyar jima'i wanda shine mazhaban mu ta malik to wanda kuma ya sha da mantuwa ko ya ci da mantuwa to nan akwai hukunci guda biyu akwai malaman da suke ga irin ramadan ne mm. ya rama ɗaya an masa afuwa tun da bisa mantuwa ne wasu malaman kuma suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta yana azumi ya manta alhalin yana azumi ya ci ko ya sha to ya cika azumin sai aka ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi saboda ba shi ne ya ci ko sha ba Gama ya riga ya manta zaka Allah ne ciyar da shi ya shayar da shi don haka azuminsa yana nan to wannan hadisi a wajen Imam Malik sai ya ɗauke shi akan kamar nafila yana ga falilla yayi karfi so da haka sai ya tsaye da shi a nafila amma Imam Shafi'i ya ce tunda annabi ya ware nafila ko farilla ba to a bar shi akan biyun don aka ce azumi aka shiru ai na farillan ne yake fara faɗo mana a rai kafin a zo na nafila kuma dai karya azumi a farilla da nafila ai duk abu ɗaya ne abin da ya karya nafila shi yake karya farilla abin da ya karya farilla shi yake karya nafila bambancin su kai wannan wajibi ne kayi wannan kuma an so kayi ka samu lada saboda haka ya bar wannan hadisi a babinsa wanda Imam Bukhari ne ya ruwaito shi mai lamba ta 1923 Imam Muslim mai lamba ta da da biyar. shi wannan hadisi ɗin da ya ce wanda ya manta alhalin yana azumi ya ci ko ya sha ya cika azuminsa Allah ne shi da shi ya shayar da shi wata ran kaga akan samu wannan musamman a farko farkon azumi an fi samun wannan sai eh, ba a riga an saba ba hmm. sai mutum ya ci ko ya sha sai ya tuno yana azumi wani ma kaga ice shi a abin da ya ci mai bukatar ruwa ne inda Allah ya taimake shi sai da ya sha ruwansa ne ya tuno to kaga mutum ya ci abin da yake bukatar ruwa da gaggawa Mm. sai da ya gama cin ya tuno yana azumi kuma kaga ba zai sha ruwan mutum da ya tuno eh. to kuma kaga ila wannan azumin nasu zai zama cin ya zama masa wahala mm. don ila ma a ce karya in ya zama zai zai halaka ko zai cuti mai yawa to wannan shine abu biyu daga cikin takwas ɗin da muka ce suna karya azumi kaga mun ji daga cikin takwas da suke karya azumi mm. mun ji guda biyu kuma guda biyu mun kasa shi biyar mun ji ci da mantuwa mun ji ci da ganganci to ci bisa kuskure ya yake faruwa shi kuma ci da kuskure kuskuren alfijir ne ko kuskuren faduwar rana mutum ya ga duhu sai ɗauka cewa ko alfijir bai keto ba ashe hadari ne ya rufe garin kawai sai ya ci abinci sai ta bayyana ai gari ma ya waye ko kuma hadari ya zo ya ɗauka rana ta faɗi sai da ya ci sai rana ta fito gwal hmm. ashe eh, rana ba ta faɗi ba kaga an yi kuskuren ci da kuskuren sha eh. to a nan ma malamai da yawa sun tafi akan cewa azumin sa yana nan dan aya ta hada abu biyu ne rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ka yi mana afuwa idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure ka kaga mai kuskure da mai mantuwa an yafe musu anan so da haka aka ce shi ma an yafe masa duk da akwai malaman da suke ga salama daidai amma dai an yafe masa kaga an samu uku kenan na hudu wanda wani ya takura shi sai ya ci ko ya sha misali wani ya zo da makami ya ritsa wani ya ce in baka karya azumi ba zan lahanta ka ko in kashe ka kuma ya tabbatar wannan da gaske yake sai ce to me kake so a yi ya ce abinci ne gashi nan zauna ka ci ga ruwa nan ɗauke ka sha ya ɗauka ya ci abincin ya sha ruwan ya shi kenan ya ce shi kenan ya tafi to azumin sa yana nan domin wannan cin da ya da sha ba akan ikonsa da niyyarsa ya ba kuma Allah ta'ala ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha sai wanda aka masa tilas kaga shi ya shiga cikin waɗanda aka yi musu tilas ba da daɗin ransu suka yi wannan abun ba don haka laisa alaikum jinahum fi ma akhata'atum bihi abinda kuka kuskure babu laifi inji Allah walakin ma ta'ammadat qulubukum sai abinda zuciyarku ta ganganta shi akai da gangan shine Allah baya yafewa to amma abinda akai da kuskure ko da mantuwa wannan an yafe mutum wa masu kurihu alaihi da abin da aka maka tilas kai shi ba da ikon ka ba to na biyar shine wanda ya ci da jahilci ya ci ko ya sha me ake nufi da jahilci a nan shi watakila bai san cewa in ana azumi ba a cin abinci ba irin watakila sabon musulunta ne eh. ba a gama masa ba aka ce dau azumi to sai jahilci ashe ba a ci sai ya ci ko jahilci ba a sha sai ya sha hmm. to wannan shi jahilcin tun da farko ne ba wakin neman ilimi ne ba yanzu ya musulunta yana kan hanyar neman ilimi to a nan malamai suka ce azumin sai rana wasu kuma suka ce a ya rama guda ɗaya ba za dai a ce ya ganganci ba da bai san hukuncin abin ba amma inda mutum sakaci ya yi ya nemi ilimi inda jahilci yake illa kenan mutum bai sani ba bai san bai sani ba balle ya nemi sani kaga dole yayi yi da na sani to saboda haka mutumin daga ilimi ya ƙi je nema to shi wannan ba a ba shi uzuri na jahilci domin jahilcin na ganganci ne hmm. tunda Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun hmm. Allah ya kasa duniya biyu waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba hmm. da ya kasa duniya biyu wasu sun sani wasu ba sani ba sai ya wajabta wa kowa wani aiki ya wajabta wa waɗanda suka sani su koyar da waɗanda ba su sani ba kuma ya wajabta wa waɗanda ba su sani ba su tambayi waɗanda suka sani hmm. kaga wajibin wanda bai sani ba tambaya hmm. wajibin wanda ya sani koyarwa wajibin wanda bai sani ba koyo hmm. to in dai ana koyo ana koyarwa to za a zauna lafiya in malamai suka daina koyarwa ko jahilai suka daina koya to a rigima take ka samu kanka kana da ilimi amma ba mai maka tambaya ko kuma kai kana da jahilci baka tambayan malamai to a rigima take in dai za a dinga karatu ana karantarwa to za a samu zaman lafiya domin za a samu hukunce-hukunce da dama da yawa na waɗanda ya kamata a yi ko a sha ko a bari hmm. wannan shine magana dangane ga waɗannan abubuwa guda biyu na uku ganganta amai amai yana da dalilan yinsa guda hudu hmm. akwai amai da abin da yake jawo shi shine kallon wani abu na ƙazanta misali mutum ya ga tilin turoso ko ya ga wani datti ko ta kwamfalalliyar majina ko wani gyambo ko wani kaza sai tayar da hankali ya amai to amma ya san cewa zai ga wannan abin ya je ya gani ya amai to kaga ya kakaro amai sannan na biyu akwai shakar wani abu wanda mutum ya shaka yana amai to bai kamata ya je shaƙi wannan abun ba sannan na uku akwai wanda in ya ji wani abu wato ana bayanin wani abu na ƙazanta ko wani abu na wani labari ana bayyana shi hmm. saboda haka in ya ji wannan abin sai ya yi amai to bai kamata ya je inda zai ji wannan abin har ya kai shi ga yin amai ba hmm. sannan akwai wani abu da yanayi ne mutum in ya shiga irin wannan yanayin hmm. sai ya amai to bai kamata ya shiga wannan yanayin ba kawo misali mutum ya sa hannunsa a baki ya san kuma in ya sa a baki aman zai zo sai sa hannunsa a baki ya yi ko ya san in ya shaƙi makogwaransa zai amai ko ya taɓa wani guri a cikin wuyansa zai amai haka al'adarsa take sai kuma ya yi ɗin da gangan to a nan azumi ya kai kaga kenan shi ma amai iri biyu ne akwai amai na ganganci akwai kuma amai da yake zuwa haka akan kansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wannan hadisi cewa wanda amai ya zo masa manzara a hulƙai'u falaisa hmm. alaihi ƙasa aman ne ya fito da kansa to wannan babu ramuwa akan mutum hmm. amma wanda wa manista a wanda ya nemi aman ya fito su ne ta hanyoyin da muka faɗa amdan hmm. da gangan fal ya kadi wannan annabi ce sai ya rama ɗaya kawai zai rama a nan ba kamar kafara ba ne yawa wannan ɗayan kaga in ka kula amai fitowa ne ba shiga ba ne eh. amma idan amai malamai sun kasa amincewa ma aman akwai wanda ya riga juye ya zama kamar bayan gida ya fara wari ya fara bashi ya fara ɗoyi ko kuma sabon amai suka ce duk ne in dai mutum da gangan ya yi amai to azuminsa ya karye su ya rama in ku aman ne ya taho ya rinjaye shi ya fito to wannan babu laifi wannan shine abu na uku daga cikin abubuwan da suke karya azumi abu na hudu da na biyar shine zuwan jinin al'ada da jinin nifasi wato jinin biki idan mace tana tsakar azumi sai ta duba ta ga jini ya zo kamar da muka bayani a baya hmm. na al'ada ko na nifasi to wannan alama ce na cewa azumin ta ya kare domin mun ce dole ne mace ta dinga duba al'adarta hmm. kafin alfajir ya keto hmm. domin wannan ne zai nuna mata in jini ya ɗauke kaga kenan za ta yi azumin wannan rana in bai ɗauke ba kuma kaga ba za ta ɗauki niyya ba saboda haka da wajen kwanciya da kuma wajen kafin alfiji da ke to lokacin sahur a ya kamata mace ta dinga duba yanayin ɗaukewar jininta hmm. in ya ɗauke shi kenan da azumi in bai ɗauke ba shi kenan ko kuma tana azumi jini ya zo to kaga azumin wannan rana ya tashi daga aiki hmm. ko da kuwa saura minti ɗaya ya rage rana ta faɗi jini ya zo to hmm. azumin wannan rana ya tafi babu shi sai an rama shi haka nan haihuwa jinin haihuwa ya zo mace to shi ma su ɗaya da jinin al'ada ko zuwan ko ɗaukewa saboda haka kowanne mace take ciki ba za ta yi azumi ba kuma za ta rama adadin azumin da ta sha saboda larurar wannan jinin to wasu mata sukan yi tambaya su ce to malam ina iya shan wani abu da zai ɗauke min jinin al'ada domin na samu damar yin azumi ko in sha wani abu da zai ɗauke min jinin al'ada don na samu damar yin aikin haji sai mu ce eh kina iya yi amma da sharadi guda biyu na farko ya zama ba zai cutar da ke ba domin watan injinin ya ɗauke a lokacin kuma in ya tashi zuwa sai ya rikice to kaga wannan akwai matsala sannan ba zai cutar da mijinki ba da wani abin zai cutar da mijin wani abu kuma zai cutar da matar to ya zama babu cutarwa ta bangarori guda biyu sannan ma me dalilin sai kin sha wani abu tunda dai an ce in ma kin sha azumin ba laifi kika ba kuma in ramadana ya wuce za ki rama ai sauki ma aka yi miki hmm. in ramadana ya wuce za ki rama ko a jere ko a rarrabe gashi na na aisha ta hutar da mata take ba da labari cewa na kan sha azumin ramadana amma ba na samun daman biyawa bayan ramadana hmm. saboda hidima da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam har sai shi a bana ya kewayo hmm. ma'ana sai bayan wata goma sha ɗaya ana dab da fara wani sannan take samun dama ta biya rankon ramadanin da ya wuce yadda malamai sun ce a gaggauta a biya ɗin shi fi. Hmm. to amma dai wannan sauƙi ne aka wa mata wanda zo bai kamata su dinga wahalar da kansu wajen shaye-shayen da zai zo ya rikita musu al'ada ko ya haifar da wata matsala da mijinta zai gama cewa ta canza da wani yanayi ba hmm. sannan na shida ganganta fitar da mani menene ganganta fitar da mani wato duk wata hanya da mutum zai kamar istimna'i da maza suke yi ko mata hmm. mutum ya amfani da hannunsa ko ya amfani da wani abu ya dinga mulmula gabansa hammani ya fito hmm. to wasu malaman sun ce ai ya aikata muguwar kaba'ira amma zai shafi azumi aka ce a'a ya shafi azumi mana kuma ai ba hadisi kuka ba ra'ayi ne haka azumi ya kare ai manin ne ba a so ya fita hmm. in ya fita ta hanyar jima'i ko ya fita ta hanyar wasa da hannu ai duk dai laifi yayi kuma ya fitar dai da maniyin kuma fitar maniyin ta irin wannan hanya shine da aka fitar mani hanyoyi ne guda hudu akwai fitar mani na rashin lafiya mutum ba shi da lafiya ya samu larura sai ya dinga ganin mani ba tare da ya wata sha'awa ko ya yi wani abu ba haka kawai yake fita ga wannan bai shafi azumin sa na biyu akwai fitar mani ta hanyar jin daɗi amma ba na al'ada ba ko shan wahala tana iya fitar da mani wani ya taka wuta sai ga mani hmm. saboda tsabar jin zafi wani kunama ta harbe shi sai da ya mani hmm. wani yana da kazuwa yana sosa ta saboda daɗin sosa ta sai mani ya fito hmm. wani ya hau doki yana sukuwa jin daɗin sukuwa sai sa mani ya fito to fuka hau suna ga wannan maniyin gaba ɗaya bai karya azumi ba domin ba jin dadi ne na al'ada ba kuma ba abu ne da aka ganganta shi ba so da haka wannan shine hanya ta biyu hanya ta uku fitar mani ta hanyar jin dadi amma ba saduwa ba ko misali mutumin da yake mulmula gabansa har ya fitar da mani ko ya rungume wata mata yana shafa jikinta ya ji daɗi ya fitar da mani kaga wannan duk wannan ganganta fitar da mani ne duk da ba jima'i aka yi ba amma dai mani ya fita kuma an riga an aikata abin da bai dace ba kuma azumi ya kare kuma sai an yi kafara sannan na hudu fitar da mani ta hanyar jima'i shi jima'i ba sai mani ya fita ba Mutuƙar mutum ya shigar da gabansa a cikin gaban matarsa azumi ya kare kamar da wancan sahabi ya zo yana cewa ya halaka annabi ya ce ni ya halakar da kai ya ce na ji wa matata da rana ana azumin ramadana ta aka ce je azumi sittin ya ce wanda ya kasa yin ɗaya ya karya ɗaya shi zai iya jera sittin azumin fa na karya talatin ma an kasa jera shi balle sittin to je kaka ciyar da muskinai ya ce ba shi da hali da sauransu wanda za mu ji bayaninsa a gaba. da haka ganganta fitar da mani yana cikin abin da yake kare azumi wanda shine mazhabar jumhurin malamai cewa wanda duk ya fitar da mani da abin da ba jima'i ba kamar amfani da hannu ko runguma ko makamantan wannan da nufin ya fitar da mani din to idan mani ya fita da gangan kuma yana sane ya san azumi yake azumin sa ya ɓaci wajibi ne ya rama wannan azumin wanda shine abin da jamhurin malamai suka faɗa kamar da zacin addurul muktar da na fiqhiyya da rawdatu ɗalibi da al'um da almuguni da shafin ƙina da kuma sauran tafai na fiqhu mu na malikiya da akwai wannan bayanin a ciki na ganganta fitar da mani malam waɗansu kuma suna tambaya maziyi fa shi kuma ya hukuncin fitarsa ga mai azumi to shi maziyi akwai maganganu biyu a kansa idan mutum ya fitar da maziyi to wasu malaman sun ce inda tunani ne kawai ya yi tunanin mace ko ya tunanin saduwa ko wani abu da ya gabansa ya tashi mazi ya fita to wannan abin da zai yi shi ne zai rama azumi guda ɗaya kamar yadda malamin risala ya faɗa wanda ya mazi zai rama azumi da in ya ganganta ya mani kuma ka fara da kaza'i ne a kansa duk da an samu malam ibn hazamin al-andalusi shi yana ga wanda ya fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba ya aikata dai ka tobara ya yi babbar barna amma a gurinsa wannan bai shafi azuminsa ba amma malamai ba su gamsu da wannan ra'ayin na ibn hazamin ba saboda haka abinda jamhurin malamai suka tafi a kai shi ake kafa hujja da shi saboda hadisi ya zo hadisi kudisi cewa ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali kaga Allah ya ce ya bar abincinsa ya bar abincinsa ya bar bin sha'awarsa saboda ni to kaga sha'awar ai ba wai sai ta saduwa ba a nan suka ce ya haɗa kowace irin sha'awa ka shi ma fitar da mani ta kowace hanya sha'awa ne kuma sannan akwai da annabi sallallahu alaihi wa fi a ahadikum sadaka mutum ya sadu da matarsa akwai sadaka sai sahabbai suka ce ya rasu lalla. yanzu ɗaya mu ya je wa sha'awarsa kaga anan fitar da mani suka kira sha'awa sannan a bashi lada yace kuna ga in ya je ya wato sanya ta a haramun ba zai samu alhaki ba da kan mutum ya tunani ko ya duba sai mani wato ya fito to a nan shi ma hukuncinsa ɗaya domin abe kamata ne azumi ya je ya dinga ganganta kallon mata ba ko da ta sace tunda ya san jarabtarsa aka yi dama da ya hakuri da matar to bai kamata je ana kusanta juna har a kai ga an yi abin da aka yi ba wanda yake bata azumi to sannan niyyar fasa azumi ma tana cin abin da yake bata azumi haka idan mutum ya niyya ya fasa azumi shikenan ware niyya da kuduri ya bata azumi kamar da malamai suka faɗi wannan suka ijma'i akai sannan na takwas ridda mutum ya yi ridda ya ya fita daga addinin musulunci wannan babu saɓani a wajen malamai cewa duk mutumin da ya ridda yana cikin azumi to azuminsa ya ɓaci domin Allah ta'ala ce la in asharakata la yahbatanna amaluka wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wanda duk ya kafirce wato ya ridda to aikin sa ya baci ya ruguje kawai da malamai suke sabani in ya tuba za a dawo masa da shi ko ba za a dawo da shi ba amma har alwala zaka ga a cikin babin abubuwan da suke wara alwala aka ce wa riddatu da ridda so mutum ya ridda yana azumi azumin ya riga ya ruguje mm. to waɗannan su ne abubuwa guda takwas da sauran makamantansu wanda malamai suke kawowa a kan su suke bata azumi. Na'am. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ganar da mu ya kuma samu da yin aiki da abubuwan da muke saurara amin. Masu sauraro duka duka anan muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin inda malam ya tunatar da mu ko ya faɗakar da mu abubuwan da suke karya ko suke lalata azumi. A kasance tare da mu a lokacin na gaba inda insha Allah za mu kawo muku wani sabon shirin. kafin sannan ana muke sallama da malar da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin a madadin kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku da abokan aikin da suke ba da gudunmawa wajen ganin shirin ya kammala habib ja'far mu da duke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah بالمدينة من صلى صلاته وصبر